Ƙasar Nijar na shigo da garin alkama daga ƙasashen waje, sai dai kuma ana saidawa masu gidajen biredi wani garin alkamar da bai da kyau, wanda suke sawa wani sinadari mai cutarwa da ake kira bromir da potassium, wannan kuwa domin ƙarin girman sandar biredi. To ta yaya mutum zai tabbatar da cewa burodin da yake saya mai inganci ne maras wannan sinadari na bromir da potassium? Sai mu saurari wannan rahoto da Alhassan Kuzi Muhammadu ya haɗa mana, Gungun Muhammad Dantani ya fassara. A cikin watan Oktoba 2008 wani kudirin ministan da ke kula da al'amuran kasuwanci bisa ka'idar sarrafa biredi ya hana kwata-kwata yin amfani da sinadarin Bromir da potassium wajen sarrafa biredin. Domin tabbatar da an bi wannan doka, ƙungiyar ABCN mai sa ido ga ingancin sarrafawa da kuma sa ido ga abincin da ke shigowa ta gudanar da larwai na ba zato cikin watan Juli 2014 a cikin gidajen buga biredi 22 da ke babban birnin ƙasa an gano da gidan biredi goma sha hudu suna amfani da wannan sinadari. Bako Ilyasu, daraktan ma'aikatar AVCN na bayyana dalilin da ya sa wasu gidajen buga biredi suka kasa gujewa ga yin amfani da wannan sinadari wajen buga biredin nasu. Mutane na amfani da wani abu wanda ake ce ma bromide da potassium wanda shi gaskiya yana cikin buru yana kawo matsala bisa lahiya mai cin buru. Abin da ya yasa bulanjeri ka aiki da wannan bromide da potassium don saboda garin fulawar da suka aiki da shi wani bi na jahu ne bai da inganci shi wanga buromir abin da yasa suka shi don saboda garin fulawa bai tashi da kyau da ya kamata dole sai an sa shi. a yanzu haka akwai wuya a ce e ko a'a da ana amfani da wannan sinadari na buromir sai dai duk buredin da aka buga da wannan sinadari ana iya gano shi akan wasu misalai muhammad nuri shugaban kungiyar fafutukar kare masu amfani da cimaka rddc wadata ya yi furci kamar haka burodi wanda yake wannan sinadari sau saukin bushiya yake kuma an ka kama shi murmuriya yake yana sakin kaman kwarɗe yana bata maka jiki kuma wajen ɗanɗanan shi ma kana gane akwai mushkila. Babban kalubali dai shine samun garin hulawa na kwarai ga kuma abinda bako Iliyasu daraktan ABCN yake fada. Lalle in ana son mutane su daina aiki da wannan buromir dole ne sai an tashi mutane masu kawo kaya da ƙasa sun ba da haɗin kai ya zamanto duk garin fulawa da zai shigowa an bincike shi da kyau lalle an gano da mai inganci ne kan shi. A ganin Muhammad Nuri na ƙungiyar ADDC wadata hanyar tana ga hannun avcn hukuma tun da aka sake mai maidawa wannan doka ta ba avcn damar bincike ya kamata a gaggauta musamman ma ta ba su kayan aiki na gari musamman ma kudade da wani tallafi wanda ya kamata su hara aiki bukatar gaugawa na a samu ma'aikatu ingantattu masu gudanar da aiki na laron abinci ya zama wajibi a ƙasa kamar ƙasar Nijar da ke shigowa da abinci iri-iri.